Saka mai wuya. Cikakken ta'addanci ne sojojin ah, jamhuriyar Nijar sun aikata wa mutanen Nijar, kuma sun dakushe ah, mutanen Nijar, kuma sun dakushe Nijar, kuma sun kawo wa Nijar cika. Inda dukkan talakawa sun fito suna kin jinin juyin mulki to shugaban da aka kawar to shugaba ne mai adalci wanda mutane ke so. In kuma kan ji talakawa na murna to ka tabbatar da cewa suna cikin ɗanɗana kuɗansu Allah ya kawo musu wani wanda zai cece su. To ya za mu yi da ran bazol da mutanen bazol da waɗanda aka kame a hannunsu ya za mu yi da ran kuma da bazol da shi shugaban ai duka 'yan Nijar amma nan bazul da makarraban mazun da gwamnatin bazul duk gaba suna cikin hatsari. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To har yanzu ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar a fannoni daban-daban na jamhuriyar Nijar dangane da juyin mulki na ran 26 ga watan Yuli da aka yi wanda kuma har yanzu cece kuce take kansa musamman abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan kamar turjewa da jakadan Faransa yi na ƙin bin umarnin gwamnatin mulkin soja da ta ce ya tattara ya nashi ya bar kasar. har yanzu yana nan cikin ya mai a zuwa lokacin da muke ɗaukar wannan shiri ɗin kuma ya ƙi bar faransa ɗin kuma bisa ga dukkan alamu ya ƙi tafiya ne a tare da umarnin da ya samu daga paris wato daga wajen ita gwamnatin ta faransa ta shugaba macron me dalilin faransa na daurewa shi wannan jakadan gindin ci gaba da zama cikin ya mai duk da cewa masu ƙasa sun ce ya fita faransa ta ce umarnin ya bar ƙasar ya fito ne daga haramtacciyar gwamnati ba halattacciyar gwamnati ba To yayin da wannan take faruwa ne kuma su shugabannin juyin mulki na Nijar suke ci gaba da kiran taron mutane iri-iri zuwa a bayyana a nuna goyon baya ga wannan juyin mulkin da suka yi. Abun mamaki shine cewa ba sa barin mutanen da ke adawa da wannan juyin mulki su masu fito su yi nasu zanga-zanga na nuna rashin yarda su da tumbaki wannan gwamnatin ta farar hula ta shugaba Muhammad Bazum wanda ake ci gaba da tsare shi a ƙarƙashin kulawa su sojojin da suka yi masa juyin mulki din. yayin da duk wannan kuma take faruwa muke jin cewa gwamnatin mulkin soja din a can bayan fage tana ta koran mutane ma'aikata manya da ƙanana wanda bisa ga dukkan alamu ba sa tare da ita dangane da juyin mulkin da suka yi kafin mu tsunduma cikin muhawarar mu ta yau bari mu ji wa'annan ra'ayoyi sunana nastuwa ashiru sharif shugaban kwamitin amintattu na game da gungiyar arewacin najeriya to ni bisa ra'ayi na game da wannan mataki da su ƙungiyar ecowas ta ɗauka ina ganin kamar sun ɗauki abin da tsauri kuma akwai hatsari a cikin al'amarin ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a biyan da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar zub da jini ba da kuma ɓata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu ita dai Najeriya da Nijar alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin Najeriya da Nijar. Saboda haka kamata ya a nemi maslaha da maganar soja ba. Domin shiga soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimar zai zamanto talaka shi ne zai sha wahala ina an fara yaƙi yana kashe-kashe to ka ga magana shigar da kaya da kasuwanci da al'amura zai tsaya to wannan abin ba wani ne zai cutu ba talaka ne zai cutu Dr. Mazo Abubakar eh, babban mashawarci na firaminista ɗin Nijar Malam umudu Muhammadu. In abun yana yawa wallahi ina tsammanin cewa lalle koma wa irin eh, sulhu ne za a yi zaga cewa abin zai musu ya kuta don saboda ƙasar wannan ba wani a tsibiri ba wani tsibiri take tana nan kewaye da ƙasashe kuma wannan ƙasashen makwabta 'yan uwa su ne suka ce ba su yarda da wani abin ba kenan kaga abin nan in ba a zo ba aka zama to wallahi mutane jiki zai hudi jiki zai hudi to don wannan nake kira a zo a zamna kuma ni na yi imani da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum mutum ne adali kuma yana iya ya musu ahuwa bisa kan wannan abin da suka yi. To madalla. sai ci gaba da muhawarar na mai zafi da ke gudana wace wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya shirya mana tsakanin dan jarida shu'abu Mungadi da kuma jibrin zakari mai sharhi wanda ke son ganin an yi amfani da karfin soja an tumbuki waɗanda suka ji mulki a can jihohiyar Nijar. Daga cikin abubuwan da za ku ji sun taba a yau akwai magana cewa me yasa wasu shugabannin ƙasashen da Faransa ta mallaka ba sa da ta bakin magana kan magana juyin mulki ko kuma maido da demokuraɗiyya a jihohiyar Nijar. Waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da faransa eh, suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu saboda ganin taɓargazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi ma demokaradiyya kamarun ta yi ma demokaradiyya karan tsaye sosai saboda shugaban kamarun yana bai san inda yake bai yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki demokaradiyya ta ba da dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba an kashe shugaban ƙasar Chad ɗansa ya karɓa abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da ashirin suna mulki waɗansu 'ya'yansu ke ke, mulki a halin yanzu. Ko yaushe maganin juyin mulki shine shugabannin ƙasashen Afirka zubar da tunaninsu na cewa idan ka hau mulki sai mahadikan ture sai illa masha Allahu ko abinka ya kare sai ka zo ka yi gyaran tsarin mulki ka ce sai ka ci gaba kamar yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a Senegal da Togo da Cameroon da sauran wurare. Saboda haka dole sai an zubar da wannan tunani matsawar wato ɗan siyasa zai yi amfani da mulki ko da ƙarfin mulkin sai ya gyara tsarin mulki domin ya yi zarce. to shi ko soja zai yi amfani da bindiga domin ya karkaɓe ta ya kamata shugabannin kasashen afirka su zauna su yi bitar waɗannan abubuwa su wa kansu waɗa su nurar da kansu su dawo bisa turba ba za a sake juyin mulki ba ko an yi ma talakawa za su canza da kansu saboda akwai kasashen da irin sudan an yi juyin mulki kowa ya ga yadda talakawa suka fito an yi shi a egypt an ga yadda talakawa suka dawo suka suka suka suka yi resistance suka ki jinin abin To inda duk ga talakawa sun fito suna kin jinin juyin mulki to shugaban da aka kawar aka hambaras to shugaba ne mai adalci wanda mutane ke so. In kuma ka ji talakawa na murna to ka tabbatar da cewa suna cikin ɗanɗana kuɗansu Allah ya kawo musu wani wanda zai cece su. Yawwa Jibrin Zakar bari a shawo mun gadi bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar idan ka fahimci abin da shi shawo mun gadi yake cewa watakila su ma 'yan demokuraɗiyyar na zama irin abin da ake cewa sai bango ya tsage ɗin nan ne ga dangare kan samu wajen shiga irin wannan ne watakila yake faruwa yake jawo irin waɗannan juye-juyen mulki da ake a wasu ƙasashen afirka na'am kamar yadda ya yi bayanai akan abubuwa guda hudu ya yi bayanai akan ƙungiyar dattijan arewa ya yi bayanai akan malamai ya bayanai kan 'yan gidan rediyo da sauransu to duka a cikin waɗannan uku da ka lissafa kiraye-kirayensu a Najeriya baya tasiri. Najeriya ta faɗa iftila'i na shekara da shekaru, amma babu wata rawa da malaman are malamai ƙungiyar malamai ta tashi ta taka ta tsaya tsayin daka don ta ga cewar lalle shugabancin Najeriya ya dawo ya fuskanci matsalar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta. Saboda haka dan sun yi kira a wannan yanzu sun yi kira ne kawai dan sunansu ya fito da sauransu. Babu wani abu mun yi an yi ba ɗaya ba ba shi ba shekara goma sha shida ba su taɓa fitowa sun yaƙi abin da yake faruwa a Najeriya ba. Ƙungiyar dattijan Arewa tana faɗa dattijan Arewa ne dattijan Arewa ne amma matsalar Arewa ai ba matsalar ta bace ko ba bata taɓa fitowa ta yaƙi matsalar Arewa ta yi aiki a arewa ta shiga ta yi a mutu ko a yi rai don mutuncin arewa idawo saboda haka duka waɗannan biyu mu ajiye su bari mu koma Nijar idan ka duba a Amerika ya taɓa faruwa shugaban ƙasar Panama in za ka tuna ai kawai a cikin ƙasar aka zo aka zaro shi aka tafo da shi kuma aka hukunta shi. Ah, manuwar Norway ga kake magana. Shi nake magana. Ka gani sannan da kake maganar a wai ai ba za a yi ba ba wani maji ko ba wani abin da za a yi irin wannan ya faru za ka ga yadda ake majik da yadda kuma ake yaƙi da yadda kuma ake tumɓuke shugaban ƙasa kuma ECOWAS za ta yi wannan aikin kuma za ta ci nasara kuma mutanen Nijar ba za su taɓa shan wahala a kan wannan abin ba hasali za su yi farin ciki da murna game da zanga-zanga da Egypt suka yi da Egypt suka fito suka yi zanga-zanga 'yan siyasa suna da ƙwarin gwiwa suna waje da su aka fito aka yi wannan zanga-zangar aka yi iyayi har sai da suka ci nasara. Kaga waɗannan abubuwa duk ga baki ɗaya in ka duba gaba ɗaya mulkin mallaka ne mulkin malaka'u kuma kidnap wanda za mu yi ƙarasa kidnapping domin cikakken ta'addanci ne sojojin jamhuriyar Nijar suka aikata wa mutanen Nijar kuma sun dakushe mutanen Nijar kuma sun dakushe Nijar kuma sun kawo wa Nijar cika don haka in muna maganar shi da ijuyin mulki yana ganin cewar zai iya ta ne. To ya za mu yi da ran bazon da mutanen bazon da waɗanda aka kame a hannunsu ya za mu yi da ransu su kuma. Da bazon da shi shugaban ai duka 'yan Nijar ne. Amma ran bazon da makarraban mazon da gwamnatin bazon duk da baki ɗaya suna cikin hatsari kuma wanda yake fitacce ne bai isa ya koma Nijar ba domin a yau suna farautar duk wanda aka san makarraban gwamnatin bazin ne mun fita daga mun fara fita daga annobar kidnapping mun fara fita daga annobar boko haram mun fara to yanzu mun zo a annoba irin ta juyin mulki wadda ƙarshe duk wannan maganganun da muke za mu zo ana cinikin mu kamar da ake cinikin dawa a kasuwa. To madalla, shin idan gaskiya har Najeriya ta nace sai ta hana wannan juyin mulkin da aka yi kuma tana da karfin sojan da za ta sa a yi haka din? Me yasa ta Najeriya ba ta yi kokari ta ga bayan mutane da ke jagorantar sace-sace mutane a Najeriya ba irin su Bello Turji, su dan karami su Ada Alero, su dan goban daji da dai sauransu. Sannan a cikin shiri mai zuwa kuma za ku muku misalin yadda Amurka ta tura sojojin ta zarata daga nan Amurka har zuwa can kan iyakan Najeriya da niger wajen Sokoto. suka je suka kwato wani ba amerika da 'yan ta'adda suka sace sannan kuma za ku ji martani ga masu cewa ai bola tinubu bayarbin lagos ne wanda bai san komai ba game da alaƙar arewacin najeriya da jamhuriyar niger alaƙa ta kusa da kusa To yanzu ka muna so mu yi godiya ga su baƙin namu shi sha'abu mungadi da kuma jibrin zakari ta da shi nasiru adamu ilka da muna abuja da ya shirya muhawarar nan a madadin su ali mustapha sakwato ke muku ban kwana sai rana wata yawan allah ya kama ku huta lafiya.